بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ga watan uku shi ne watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 wanda kuma ya dace da 26 ga watan 8 miladiya 2026 wannan zama shi shine zama na 82 a cikin tafsirin na mako-mako muna cikin sura ta 57 suratul hadid wannan aya ta takwas da aka karanta mun so bayani akan ta ranar ita yau lokaci mana halinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aminu billah wa malakum la tu'minuna billah me ya same ku ba ku imani da Allah war rasul yad'ukum tu'minu bi rabbikum alhali manzan nan mai tarin daraja yana kiran ku domin ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum alhali ya riki alƙawurranku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat kuma shine yake sassaukar da ayoyi bayyanannu ga bawansa liyukhrijakum min kun dhulumati ila an-nur domin ya fitar da ku daga dufai zuwa haske wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai keɓantaccen jin kai ne da kuma gamamman jin kai tare da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙalubalanci kafirai da munafukai na wannan lokaci da ake saukar da wahayi da ma wanda za su zo nan gaba da wanda kuma ake rayuwa da su cewa wa malakum la tu'minuna billah me kuka taka menene hujjar ku ba ku imani da Allah war rasul yad'ukum alhali wannan manzon mai tarin daraja yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum domin ku yi imani da ubangijinku mun yi bayani rana ita yau cewa wannan dalilai guda biyu sun isa su zamo ƙwaƙwarar hujja ta yanke hanzarin wanda duk bai imani da Allah subhanahu wata'ala ba a da da kuma a yanzu idan ba za mu ji sautin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a halin yanzu to muna tare da littafinsa da kuma sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama alqur'ani shine sakon da aka turo manzon Allah da shi sunnan sai ita ce ta fayyace wahayin da Allah ya saukan masa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi to kenan yanzu wakilan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su ne masu kira zuwa ga addini a bisa tafarkinsa alaihi salatu salam. kun ga aka ce war da uku? wannan gaba yan uwa tana nuna mana muhimmancin kira zuwa ga addinin Allah kuma kira zuwa ga addinin Allah aiki ne na annabawa kuma shine babban aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ya shelanta wala hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ba'ani wa subhanallah wa ma ana Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ka wanda suke tare da kai da wanda sako zai je musu ka ce musu hazihi wannan tafarkin da nake kai to shi ne sabili tafarki na adu'u ila ina kira zuwa ga Allah kuma kiran nan ala basiratin da hujja ba da molanka ba ana wa bani taba'ani da ni da wanda suka bi ni mai wanda zai nuna mana ashe kira zuwa ga Allah shi ne aikin yi ba rashin aikin yi ba ne? wanda bai fahimci addini ba yana ɗaukar masu kira zuwa ga Allah rashin aiki ne masu zama su ji wannan rashin aikin yi ne bai san wannan ne mafi muhimmancin aiki a rayuwa ba domin shi ne aikin annabawa kuma shi ne aikin sahabbai da duk wanda suka biyo bayansu bal wasu malamai suka ce da akwai rukunin musulunci na shida da Allah zai saka to shine kira zuwa ga Allah umarni da kyakkyawa da hana mummuna wal minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar waltakun dole ne a samu wannan dole a samu wata jama'a cikinku wanda aikin da za su yi yadda una irin khairi suna kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawa kuma suna hana mummuna kuma wannan al'umma ta manzo alaihi salatu wassalam ita ce khairu umma me yasa saboda kira zuwa ga Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna kira zuwa ga Allah ko ne mafi alkhairin al'umma da Allah ya samar a bayan ƙasa saboda me kuna kira kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kuma kuna yin imani da Allah in ba dan irin waɗannan majalis din ba wallahi ba za mu san inda za a tsinto mu ba mu san inda za a tsinto al'umman mu ba ana ma wa'azin ana gargadin ya aka ƙara sabon sana'a ce ɗif ba a yi to saboda haka muna godiya ga Allah wannan ni'ima ce Allah ya yi mana ya saka mu a cikin wanda kullum so suke su ji menene daidai su aikata su ji menene ba daidai ba su nisanta kuma irin waɗannan majalis su ne ake kira majalisar zikir wannan da nassin ayoyi da kuma ainihin hadisai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila zikirillahi wa zarul ya ku masu imani idan aka kira sallah ranar juma'a to ku yi gaggawa ya zuwa zikirullah mai ake nufi da zikirullah shine ba? da ake mana umarni mu aikata ka za mu nisanci kaza abin da ya nuna mana shi ne huduban na shi ne hadifin muslim ingantaccen hadisi wanda manzo a salatu salam. yake bayanin falala ga wanda suke sammako zuwa juma'a yace mutumin da yaje a sa'a ta farko kaman mutumin da ya yanka katon raƙumi ya sadaukar domin neman kusa ce zuwa ga Allah wanda yaje a sa'a ta biyu kamar mutumin da ya yanka katon sa ko saniya ya sadaukar fi sabilillah wanda yaje a sa'a ta uku kamar mutumin da ya sadaukar da rago wanda yaje sa'a ta hudu kaman wanda ya sadaukar da kaza wanda ya je a sa'a ta biyar kaman wanda ya sadaukar da bai hadisi sai ya sa da cewa fa'iza kharajar imamu hadratul mala'ikatu ya sami'una zikir liman yana fitowa daga gida to su ma mala'iku za su zo su saurari wannan zikirin Allah wannan hudu ba da za a yi umarni a yi a bari shi yasa malamai suka ce hudu juma'a dole ta tattaru akan rukunai kamar haka na farko a samu karanta ayoyi a ciki da hadisai a samu umarni a samu hani gargadi bishara dole hudu juma'a cikin ta a samu wannan to shahid anan ashe zikirullahi shine a tunatar da kai Allah shine kuma afdalu zikir sune manzo alaihi salam yake cewa idan kun wuce majalisun zikir farta'u ku biya kuma ku ɗan kiwo ka zo ka ji Allah ya ce annabi ya ce manzan Allah ce humul ya la yashqa jalisuhum waɗannan wanda suke zama su ji umarnin Allah da halinsa, to su ne mutanen da wanda yake zama da su ba zai tabe ba Allah jikin Ibn Usaimin yake cewa akwai wani mutum da na yi la'akari da shi duk darasin da za a yi zangon shi ya ce wata ran sai na tambaye shi ce wai ku kana gane abubuwan da ake faɗa sai ce gaskiya ba su sai ke ganewa ba sai ce to me yasa kake zuwa tun da baka ganewa sai ce to ai manzo alai salam ya ce humul qaumun la yashqajilisuhum su ne mutanen da abokin zaman su bai taɓe ba Ya ce sai muka so mu koyar da shi sai muka koya daga gare shi ma'ana ya faɗi hujja da ba za a iya turewa ba to shi ya sanya bayan Allah wallahi wannan babbar wazifa ce babban aiki ne ka zamo daga cikin masu kira zuwa ga Allah kuma ka zamo ala basira a bisa hujja ba ka ba ba tatsuniya ba ba kunji kunji ba kana Allahu kana rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwiji wannan ne jigon addini Allah ya ce manzo alaihi ya ce sahabbai sun ce da kun maganganun malaman da suka dace da waɗannan maganganu wannan shine abin da ake kira addinin musulunci to shi yasa Allah yanke hanzari yace me ya same ku me kuka saka ba za ku yi imani da Allah ba ga wannan manzo mai daraja yana kiran ku ne tu'minu bi rabbikum don ku imani da ubangijinku wa kada akhadha mithaqakum kuma an riki ko kuma wato Allah ya riki alƙawarin ku wannan mun yi bayani ne ake nufi da alƙawari a satin da ya gabata jumhurin malamai cikin qurra'u saba'a nafi'u ibn kasir ibn amir asim hamza kisa'i sun karanta wa kada akhadha mithaqakum kuma Allah ya riki alƙawarin kuma ana Allah ya yi alƙawari da ku na faɗa mana rana ita yau da ni da kai da mu kowa sai da muka yi alƙawari da Allah wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim, ko zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum sai da Allah ya tara mu yace da mu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku wanda za ku kaɗaita da bauta ba kalu bala don muka ce mun ji mun gani Allah to sai dai mun zo iska duniya ta hura mu duk mun manta to saboda Allah yana son mu da rahama ya turo annabawa sannan kuma sahabbai tabi'ai malamai suke ta maimaitawa an taqulu yawmal In inna kunna an haza ghafilin saboda kada alkiyama ta yi mutum ya ce wallahi ne na manta ne na rabtana na faɗa mana cewa wannan alkawarin yanzu in ka tambaye kowa ya manta amma kana mutuwa za ka tuna kamar yadda in ka shiga bacci duk ka manta da abin da ake a duniya duk abin da ake kamanta yanzu wata sabuwar rayuwa kake kana farkawa sai ka tuno matsala can matsala can matsala can to shine halin da muke ciki a halin yanzu Allah ka datar da mu to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa huwa alladhi yunazzilu ala abdihi Allah subhanahu wata'ala shine yake sassaukarwa ga bawansa mun sha faɗa a cikin alkur'ani duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci bawansa bai yi inkiya ko laƙabi ba to shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don shi ne ya cika wannan ɓangare na ubudiyya ya samu kamala da wani bai samu ba duk wani annabi da Allah zai ambata to zai in yi ce masa abd za a kawo wadda kur abdana dawud wadda kur ibadana ibrahim duk lokacin da Allah ya ambace abdana wani annabi sai ambaci sunansa amma idan kaji Allah ya ce bawan mu ba ambaci suna ba to shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. to shi ne ke cewa huwa allazi yunazzilu ala abdihi Allah shi ne ke sassaukarwa ga bawansa alaihi salatu wa salam ayatin bayyinat ayoyi wanda suke bayyanannu wannan ayatin bayyana zai ɗauki ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ayoyin alƙur'ani da Allah yake wahayi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me yasa aka kira aya da sunan aya al'aya shine al'alama ayoyin alƙur'ani kowace tana nuna Allah ne ko ita zancen Allah ce ba zancen ɗan adam ba mun sha bayani ba ɗan adam da ya isa ya samu ƙwarewa da zai yi tarkibin aya guda ɗaya tas irin yadda Allah ya tarkibin ta babu ba zai taɓa yiwa ba to sannan kuma ta fuskar abinda suka ƙunsa na ma'anoni ba wanda ya sai wannan da kuma ainihin adalci watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala ko kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmomin ubangiji da sun cika cif cif sidqan ta fuskan gaskiya a wajen ba da labari wa man asdaqu min Allah qila wa ya kai Allah gaskiya zance babu duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa adalan kuma sun cika ta fuskar adalci babu shari'a mai adalci tsagwaro irin shari'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma kash wannan ga wanda suka imani suka yadda su dabbaka wanda ba su yadda ba ba za su mora ba Allah ya datar da mu to Allah shi ya saukar da ayatin bayyinat to sannan kuma za a ga bayanin mu'jizozi wanda Allah ya yi wa manzo alaihi salatu wassalam manzon Allah Allah ya bashi mu'ujizozi wanda suka nuna cewa shi annabi ne daga cikin abin da malamai suke faɗa ko ga mushrikan Qurayshawa sun yi korafi me yasa Allah zai aiko mutum laula wa qala allazina لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا suka ce idan imani ake so me yasa ba a saukan musu da mala'iku ba to na faɗa mana a baya ta'amuli da mala'iku ba zai yiwu a wajenmu ba na faɗa ko aljani aka ce shi zai zamo mai wa'azi a ce aljani ya yaƙi haƙora ga kunnuwa firifiri, ga gashin baki ga shi nan kamar ya goka da hakori, ba za ka iya fahimta abin da zai fara ba ba za ku ɗebe cewa ba to da Allah ya aiko manzo alaihi salam ba a jinsin ɗan adam ba za a samu matsaloli da yawa daga cikin matsalolin sai a ce to ai wannan sallar da yake da azumin da yake da duk abin da yake na ibada saboda shi wata halitta ne mu kuma ɗan adam ne za a yi aiki irin nasa to Allah sai ya sa jinsin ya adam ne a salatu Salam. sannan abubuwa da Allah ya masa na mu'ujizozi gagara koyo inda wani jinsi ne na mala'iku ko wani sai a ce to a ah, me abin mamaki dan mala'ika yayi kaza inda a ce ɗan adam ne ai kaga ne abin mamaki to Allah sai ya sa manzo alaihi salam jinsin mu ne na ɗan adam domin in ba don haka ba ba za mu samu abin koyi a wajen sama alaihi salam yanzu isa ya koyi da mala'ika mala'iku Allah ce sabbi hunan laila har na ya yabturun suna tsarkace Allah dare da rana ba bacci ba gajiya ba ci ba sha ka gwada yanzu da Allah ka za ka yi kiyamul layli sati guda baka bacci baka ci baka sha ba zai yiwu ba kai yanzu ka za ka yi kiyamun laila daga yanzu zuwa ketowar alfijiri gaskiya ba za ka iya ba ƙarshe in ma za ka iya sai dai ka karasa daga zaune kuma ba ka gani sosai ba kana ganin biji-biji ba za ka iya ba to ƙiyamun layin da mazu da salam yake yi da ba ɗan adam ba ne da sai a ce a to dama mala'ika ya za a yi gaji ya za a yi mala'ika ya ji gajiya to Allah sai ya samu aiki da salam ɗan adam ne mana domin mu samu abin koyi shi sallah ce laqad kana kun fi rasulillahi iswatun hasana ko uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi a wajen manzo alaihi salatu a ashe wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala yayi mana to shi ne Allah ke cewa ya saukan masa ayatin bayyinat ayoyi karara na alqur'ani da kuma mu'jizozi da Allah subhanahu wataala ya bashi yake cewa li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fitar da ku daga dufai ya zuwa haske nan sai aka ce huwa allazi zinu ala abdihi wane ne allazi Allah subhanahu wataala huwa allazi zinu ala abdihi ayatin bayyinatin sai ce li yukhrijakum akwai huwa kenan li yukhrijakum huwa to wannan lamirin mutatari zuwa ga wa zai koma zuwa ga Allah ko zuwa ga ma'aiki Ali salatu wassalam za mu ce dubbin ko dai li yukhrij li yukhrijakum Allah min adh-dhulumati ila nur domin Allah ya fitar da ku daga dufai ya zuwa haske Allah yana cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shi shine majidincin masu imani shi ne masoyin masu imani yukhrijuhum min adh yana fitar da su daga dufai dufan jahilci dufan shirka dufan san zuciya dufan bidi'a dufan ba za ka yi lissafa su ba duk abin da ba shirya ba sunansa a yi nufin mai duhu shi yasa za ka ga duk inda bata yake Allah ya ambace shi da dufai amma haske guda ɗaya ne ba za ka an ce ilal alwa wato haske da yawa a sai dai a ce haske saboda haske guda ɗaya ne na addinin musulunci Allah ce huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah da shi da mala'iku su ne wato ainihin suke yi muku salati domin su fitar da ku daga dumfai ya zuwa haske me wannan ya nuna ashe Allah subhanahu wata'ala ya sauke wahayi domin mai danyi mana gata Allah mun gode wato wannan gatan wallahi ba wanda yake gani sai wanda ya san me addinin musulunci sai wanda ya san tsadan addinin musulunci huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin Allah shi ya sassako manzo da sallama ayoyi bayyanannu karara dan mu wahala dan mu karkace a'a li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kawai Allah ya mana wannan dan ya fitar da mu daga duk wani abu da ya amsa sunan duhu ya kai mu zuwa ga hasken shari'a akwai gatan da ya wuce wannan me muka ba Allah ya mana wannan tsagwaran rahama ce tsagwaran jin kai shi yasa Allah ya rufe ayar da wannan ko kuma ana nufin li yukhrijakum ma'ana san in muka ce Allah ne shi ne haƙiƙatan, domin Allah shi ne al-mukhrijul Allah shi ne shiriya take hannunsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to ko kuma mu ce ana nufin manzo alaihi salatu wassalam alif kitabun an zanna anzalnahu ilaika. لتخرج الناس من الظلمات Nur, النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد kaga Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka wannan wani littafi ne mai tarin daraja wanda muka saukar da shi zuwa gare ka menene fa'ida ko manufar saukar da alqur'ani ne tukurijan nasa domin ka fitar da mutane min adh Mati, ila nur daga dufai zuwa haske amma bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu ma'ana manzo alaihi salatu wassalam ko ya so mutane su zama wani kirki sai idan Allah ya so wa ma aktharun nasi lauha harasta bi mu'minin mutane mafi yawan su ko kayi kwadayi ba lalle bane su zama mu'mini shi yasa ya kai dan uwa shari'a tsada gare ta wallahi idan daga Allah ya ba kyautar shari'a ka gode ka gode ka gode ba neman kai Allah yake da ita ba ya ibadi kullukum zallun illa man hadaituhu fastahaduni ahdikum ya ku bayina dukkan kubatattu ne sai wanda na shiryar da shi to ku nemi shirya ta na shiryar da ku na faɗa mana a munasabobi a baya cewa in ka kalli duniyar nan da Allah ya gaba baki ɗaya 'yan adam idan za ka kasa su gida goma to wanda suke da'awar musulunci ba su wuce kashi ɗaya tak akan goma ba a duk duniyar nan farare da baƙaƙe wanda suke da'awar mu musulmi ne da na daidai ɗin da na gangan ɗin to ba su wuce kashi ɗaya akan goma ba sauran tara akan goma duk wani addinin suke na daban to Allah sai ya zaɓo ka ya saka ka a cikin musulmin ma ka ce ba zan yi da ka ba sai abin da wanda aka aiko da addini ya yi shi zan yi akwai gatan da ya wuce wannan wallahi babu gamdakatan ɗin da ya wuce wannan babu datan da ya wuce wannan Allah ka datar da mu to Allah sai ke cewa liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fitar da ku daga wato ainihin dufai ya zuwa haske sai ya ce ilan nur bai ce ila nurin ba wannan annur alif da lam ne don ya nuna al'adun zihini ka san hasken nan shi ne shirya irin ta addinin musulunci kul inna hudan lahi huwal huda shirya ta Allah ita ce shirya duk shiryar da ba ta Allah ba sunanta shirin kita oh. to Allah sai ce wa inna Allah bikum wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim wato Allah da kansa ya jindina wannan baiwa yanzu dan Allah in tambaye ka a ce a rayuwar duniya kana watan gaririya ba dangin iya ba na baba ba cin yau bare na gobe ba ka da sana'a karama ko babba ba ka da gidan kwana ba ka da duk wani abu wanda ɗan adam yake bukata sai wani bawan Allah ya zo ya ɗauko ka sai zo ya gina maka gida na ji da faɗa gida irin wanda ake yayi wanda a masu kuɗin masu wani da wani sai ya zo ya samu wani kamfani na miliyoyin kuɗi ya gina ya haɗa ce na baka wannan kamfanin naka ne kyauta sannan ya aura maka mata ya sai maka motoci don Allah ya za ka ji a ranka za ka lissafa shi a cikin masoyanka ko ko makiyanka za ka ce masoyi lamba ɗaya za ka ce wannan in ba mahaifina ba babu kamarsa haka ne ko ba haka ba ne kai don daɗi ba da faɗi yanzu wallahi wani ya zo ya baka gida da mata akwai da za ka addu'a kamar ta da shi duk lokacin da za ka addu'a sai ka tuno shi ba sai ya ce yi mu addu'a ba saboda godiya ga abin da ya ba to don ma a je wannan yanzu a ce kana neman aiki fafur ka buga ka buga ka buga ka rasa sai wani ya zo yi ma alfarma aka ɗauke ka aikin da za ka samu dubannan ɗaruruwa don Allah masoyi ne ko maki masoyi na ji da faɗa kullum za ka ce kai wani mutumin kirki ne to me kake zato ga gatan da Allah ya ma na shari'a zuwa ga musulunci duk abin da za ka faɗa wallahi zai kai kashe ɗaya akan tiriliyan na abin da Allah ya mata ba duk abin da yake duniya gaba da yanta to shi za Allah sai ce wa inna Allah lalle Allah bikum dangane da ku la ra'ufur rahim ar-ra'uf shine arqur rahma wato rahma wacce take ta kai karshe la ra'ufun rahim wato Allah mai ke bantaccen jin kai ne a wajen ku da kuma ga mamman jin kai inna Allah bil nasi na ra'ufin rahim wa kana bil mu'minina rahima to wannan baiwar wallahi mutum ba zai santa ba sai ran da Allah ya sa ka cika da imani kaga abin da Allah ya tana dama ka ce kai tsira ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi Allah mun gode maka godiya da ba za mu iya bada hakkin godiya ba wallahi gatan ya wuce duk yadda muke zato shi yasa Allah ya ce laqad manna Allahu al mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah yayi bai wadda ba za iya godiya akan ta ba ga mu'minai saboda ya aika masu manzo dan cikin su domin ya sanar da su alqur'ani da sunna da ku sun kasance suna cikin bata mabayyani kafin zuwan manzo alaihi salatu wassalam nan a cikin tafsiri yace wa ba'da an asbata al-adillata al-ma'qula bayan Allah ya tabbatar da dalilai wanda hankali zai iya fahimta ala wujudillahi a bisa samuwar Allah wa sifatihi da kuma sifofinsa amaran nasa mai tafsiri ya gyara amaran an yi guda biyu a kashe ɗaya amaran nasa bil iman sai ya umarci mutane da imani bihi da shi ta'ala madaukaki waje rasulihi da kuma manzon sa faqala sai ta aminu billahi wa rasulihi ku imani da manzansa shine dumu alal iman ku dawwama akan imani kenan idan muminai ne ake magana da su in ku munafukai ne ko kafirai to su yi imani min bidaya a wai ta'amilu tilkal adilla ko kuma ku yi amfani da waɗannan dalilai almazkura wanda aka ambata wanda suke nuna samuwar Allah li insha'il iman domin ya zamo kun samar da imani sai ce wa aqaba bil kalam al infaq Allah sai ya karsantar da magana wato akan ciyarwa fi sabilillahi wato a cikin taimakon addini bil mali ciyarwar da za a yi da dukiya wan nafsi da kuma ainihin rai ma'ana a taimaki musulunci da dukiya da kuma rai faqaddama al mala Allah sai ya gabatar da dukiya lishuhi bihi saboda tsananin ruwa da ake da dukiya galiban mafi yawan halayyar mutane to sukan yi ruwa da dukiyarsu faqala sai ce wa an fi sabilillah ku ciyar domin taimakon Allah mimma kum daga abinda Allah ya sa ku mustakhlifin fi wanda kuke mamaya akai mimma liman kum na daga dukiyar wanda suka gabace ku wa sayukhlifukum fihi min ba'dikum kuma Allah wato da sannu man ba'dakum Allah zai maye na bayan ku akan wannan abin da ya baku ma'ana yadda aka maye ku akan abin da wasu suke da shi da kuma za a dora wasu akan abin da ku kuke da shi a lokacin hukun wuce. wuce zai na amanu minkum wanda suka imani daga cikin ku wa anfaqu suka ciyar sai ce misal Usman bin Affan irin Usman dan Affan radiyallahu anhu Allah yadda da shi to irin sunnahum ajrun kabir suna da wani sakamako mai girma sai ce wa malakum la tu'minun me ya same ku ba ku yin imani yace khitabun lil kuffari wannan ana magana da kafirai ai la mani anakum min al iman ba abinda zai hana ku yin imani billahi da Allah wal halu al hali anna ar-rasula yad'ukum wannan manzo mai tarin daraja yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum dan ku imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum sai ce bi fatihil hamzati a ce akhadha wal kha akhadha wa nasbi ma ba'dahu a ce mithaqakum sai ya zama mithaqa shine fa'ulun bihi wannan shine kira'an jumhurin malamai wa quri bi dhammi al-hamzati wa kasr al-kha a ce wa qad ukhidha sai ce wa rafi ma ba'dahu wa qad ukhidha mithaqukum wannan shine kira'an Abu Amr al-Basri kenan an riƙe alƙawarinku ya zama bani limalin sama fa'iluhu shi ne ya ce ai Allah wato Allah subhanahu wata'ala yayi alkawari da ku fi alamin zar yayin da kuke ainihin alamin zar hina ashhadahum ala anfusihim yayin da Allah ya shaidar da su akan kawunan su yace alastu bi rabbikum shin yanzu ba ne ubangijin ku da za ku kadaita da bauta ba kalu bala sai suka ce tabbas Allah kai ne ubangijin mu sai ce au bi iqrarikum bi kalimati ne. ko kuma Allah ya yi alkawari da ku yayin da ya zama kun kalmar shahada Na'ilaha ilaha illallah muhammadun rasulullah kenan musulmi lokacin da ya furta wannan ya yi ma Allah alkawari kai kadai zan bauta tamawa kuma bautan nan a bisa yadda manzo alaihi salatu wasalam ya koyar wato za ku yi mamaki za ku ga su larabawa da yake sun san mene ne harshen larabci idan aka nemi su yi kalmar shahada ba su so shiga musulunci ba sa yi kunga lokacin da mashirikan ƙwarai shawa suka kai ƙarar manzo alaihi salam a wajen babbansa abu talib cewa ɗan ɗan uwanka ya takura mana ya hana mu rawar gaban hantsi yana wautar da hankulanmu da na iyayenmu yana nuna iyayenmu batattu ne kuma yana nuna abin da muke bauta ba daidai ba ne ka taka masa burki ka ja masa kunne abu talib ya kira manzo alaihi salatu wasalam ya ce mutanen ka sun kawo ƙararka ji ka ji ka ji sai manzo alaihi salam ya ce ya kai bafana matsalar nan kalma ce guda ɗaya in sun faɗe ta duk komai ya wuce ya ce wace ce sai ya faɗa masa kalmar shahada to da suka dawo sai ya kira sai to na kira shi na zauna da shi amma abin da ya ce in ja tsakanin ku da shi kalma ɗaya ce in kun faɗa komai ya wuce wasu malaman tafsiri suka ce wasu suka cika baki suka ce to a faɗi ɗaya mu ƙara masa wasu ma a kai sai ce ƙulu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida kenan yanzu kai so kake kamar da abin bauta guda ɗaya duk abin da muke bauta ma mai watsi da shi suka tashi su kaɗe riguna suka yi gaba ka ga a yanzu in mu ne sai a yi ɗanyi burin burin ko dan a zauna lafiya ta to shi kenan mun faɗa a faɗa da bakin zuciya ba za ta aikata ba to su kawai ba su san ikilabi da ikifaƙi ba su izhari ne mutsalafi. yawwa magana ce eh a'a mu yanzu mu ne kawai ake nafa daura ido kifi ido bado Allah ya shirya to saboda haka shine wannan kalma kamar yadda mai tausiri ambata alƙawarin mu da Allah shine mu tabbatar da tauhidi a bisa koyarwa kuma ta manzo alaihi salatu wassalam sai tafi huwa akhdun bi mithaqi sa'a wannan rikon alƙawarin biyayya ne lahu ta'ala ga Allah subhanahu wata'ala in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani ai muridul imani bihi in kun kasance kuna nufin imani da Allah fa badiru ilai to ku yi gaggawa zuwa ga wannan imani sai ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin shine yace abdihi wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wato shine manzo tsira da aminci su karta bata a gare shi to Allah shine ya saukar musu da ayoyi wanda suke bayyanannu sai ce alquran shine alqurani li yukhrijakum min adh-dhulumat don ya fitar da ku daga dufai shine alkufur wato kafirci ilan nur ya zuwa haske shine imani wa inna allaha bikum Allah tattare da ku fi ikhrajikum min Kufuri a cikin fitar da ku da yadda kafirci ila iman ya zuwa imani na ra'ufur rahim mai keɓantaccen jin kai ne na musamman da kuma gamamman jin kai ga wanda ya zamo ainihin sun yi imani Allah ya datar da mu sai Allah ya ce وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قوم الفتح وقاتل

Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum Allah tun fi ƙofi sabilillah me ya same ku ba kwaciyarwa a cikin sha'anin taimakon addinin Allah walillahi su sama wato ard alhali gadon sammai da ƙasai na Allah ne la yastawi minkum ba zai taɓa zama ɗaya ba a cikinku man an faƙa min ƙablar fatihi wanda ya ciyar ko suka ciyar kafin wato buɗe makka wa wanda kuma ya ciyar ya zama ya yi yaƙi wa wa'yancananka a azamu darajatan su ne suka fi girman daraja da matsayi minan lalina an faƙo sama da wanda suka ciyar min ba'adu bayan fatahu makka wa ƙatalu kuma suka yi yaƙi wa kullum amma dukkan ɓangarorin biyu wa'ada al husna Allah ya yi musu alƙawarin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai zuzzurfan sani ne dangane da abin da kuke aikatawa wato ku duba usulubin alqur'ani yanzu idan kuka ga ku kalli ayata bakwai Allah sai ce aminu billahi wa rasulihi sai ce wa anfiqu mimma ja'alakum na fihi umarni da abubuwa nawa aka yi al'imanu wani infaq haka ne to da aka zo aya ta takwas sai aka ce wa ma lakum la nuna billahi har zuwa ƙarshe ina fata kuna fahimta me ya hana kwayi umarninta umarnin na farko da aka ce shi na imani da Allah to da Allah ya faɗi matsayinsa da gatan wato matsayinsa a wajenmu da gatan da ya mana sai kuma ya ce wa ma tun fi tunfiqu Mai ya hana kuma ku yi aikin wantan umarni shi kuma na biyu wato idan muka duba usulubin alkur'ani da aka yi mana umarni da imani da ciyarwa aka ja kunnen mu me muka taka me ya sanya ba za mu imani ba kuma ga dalilai wanda lallai za su mu imani da aka gama wannan kafin a je maganin me yasa ba za mu ciyar ba sai da Allah ya fito mana karar da irin zatin da ya mana saboda zuciyarmu ta yi laushi mu ce to da Allah ya mallaka mana a bakin me yake akan mu kuma gatan da Allah ya mana ina fata kuna fahimta shi yasa ya faɗi huwa allazi yunzilu ala abdihi shi fa wanda ya ce ku yi imanin can to kun ji irin gatan da ya yi muku to kuma sai ce wa malakum Allah tun Allah wato idan muka duba saboda ita dukiya tana da matsala mu faɗa a baya an ce almalu shaƙiƙun ruh ita dukiya da rai uwa ɗaya uba ɗaya ce ba ‘yan uba ko ‘yan uwa ɗaya ba shi yasa Allah da kansa ya ce wa man yuka shuha nafsihi wanda duk Allah ya kange daga rowar zuciyarsa to wannan su ne masu babban rabo ka iya ganin malami ga karatu ga hadisai ga tafsiri ga luga ga fikihu amma marwaci duk wannan karatun bai sace zama mai cuta ba sai dai kan abin da ba a rasa ba in ya karanta ayar ta ratsa shi to sai ya ɗanyi la'asar sai ya zo ya ɗanyi tsatsa ko ya bayar an jima ya ji kai ya yi yawa dai ina ma bai kai haka ba wannan nabi'a ce ta adam dukiya haɗu take da ran ɗan adam shi sa za ku ga ɗan adam zai yadda ya rasa ransa akan kare dukiya wannan sanannen abu ne ai na ta faɗa muku wato falsafar kakanninmu idan mutum ba shi da lafiya da yawa yanzu ba ku san kuɗi da aka yi da ba akwai kwabbai kwabo mai huda ɗari mai huda sulai da sifi da sauransu da aka yi to ai dai kun san kwandala da fitaka na ƙarfe to idan mutum ba shi da lafiya a kwantar a taya bai iya cin abinci bai san me ake ba to kakannin mu sai su tsebo su lalla ko kwabbai sai a zo a yi kacau kacau kusa da kunnansa da an gaya firgidi ya motsa sai a ce to wannan zai haye zai haye insha Allah amma idan aka kada kudi aka kada aka ji shiru sai a ce to wannan ko sai abin da Allah ya saboda ran dan adam haka yake da kudi gagam shi yasa wanda Allah ya ji kansu to sai ya sa kuɗi a tafin hannunsu wanda kuma Allah ya jarrabe su to sai ya sanya kuɗi a kokon zuciyarsu idan ka ce ya ba da kuɗi kamar za ka yi ta tsokar jikinsa haka yake ji Allah ya ciyaye to Allah kafin ya zo ya yi bayanin ciyarwar to sai ya faɗi irin wannan gara ɓata da cutar da ya mana wanda wannan baiwar ta fi duniya da abin da yake cikinta don mu ɗan yi laushi mu ce to tun da Allah ya mana wannan to ɗan abin da zai ba a rasa ba bari a taimaki addini da shi sai ce wa malakum Allah tun fi kofi sabilillah me ya same ku ba za ku ciyar domin taimakon addinin Allah ba ku kallifa wannan ni'imomi da Allah ya muku ya fitar da ku cantas daga dufai ba duhu ɗaya ba duhun kafirci kuka zamo musulmi duhun jahilci kuka fahimci addini duhun bid'a kuka zamo kan sunna duhun shirka kuka zamo masu tauhidi ta Allah fitar da ku daga wannan dufai akwai gatan da ya wuce wannan to da babu gatan da ya wuce wannan to kai ma yanzu zo kai ma addinin Allah gata in ka zamo mai ba butulu ba kamar mutumin da ka zo ka bashi jari bai da komai irin misalin dare ka zo ka ce zuwa ne ka ga fani na saka firamare na ɗauki nauyinka na koya abin nan na ɗauki nauyinka a sakandare kai digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku na yi maka aure na baka sana'a na yi maka kaza na yi maka kaza na yi maka kaza na yi maka kaza to da Allah ba ni rancen dubu ɗari da Allah inda yana da shirki zai hana shi rancen nan kuma akwai kuɗin ai kaga zai ce kai ko dan wannan mutunci da aka yi man kai ga sunan kyauta to shi ne abinda Allah subhanahu wataala ya bana sai ce wa malakum Allah tun fi sabilillah me ya same ku me ya hana ku ba za ku ciyar a cikin sha'anin taimakon addinin Allah ba fi yi wasu malamai a nan suka ce duk inda ciyarwa ta zamo wajibi to ya amsa sunan fi sabilillah haka wasu masu malaman tafsiri suka ce akwai wanda suka ce ka ce yadda iyalanka ka ce yadda 'ya'yanka ka ce da duk wani wanda wajibi ne ka ce yadda shi iyaye wanda ba su da shi yana cikin ainihin fi sabilillah saboda hadisi da yake cewa dinarin da ka ciyar wato dinarin da ka ciyar da miskini da dinarin da ka bari fi sabilillah da dinarin da ka ciyar da iyalanka to wanda ka ciyar da iyalanka shi yafi girman lada a wajen Allah subhanahu wataala malamin ya gamsa yana cewa wanda ya kama matansa cin su da shan su ya ɗauka, yana yi gwargwadon iko tamfar wanda ya yi sadaka har ma ya fi mai sadaka wajen sarkinmu Allah ta'ala wanda ya kowa. Ma'ana ciyar da iyalai shi ma wani aikin lada ne ba ƙarami ba. to wasu malamai sai suka ce duk inda ciyarwa ta zama wajibi idan kai sunan wannan abun fi sabilillah to amma wasu malaman tafsiri suka ce a'a fi a nan jihadi taimakon addini ake nufi yada musulunci saboda abin da ayar za ta sa da shi ina fata mun fahimta sai Allah ya ce walillahi mirasu samawati wal ardh wannan gaba ce wanda inda mutum bai ga ya kamata ya mato ya kamata ya yi wannan Allah sai ce gadon sammai da ƙasai fanasa ne Kamar ana cewa ko dai ka ciyar ka samu lada a wajen Allah ko kuma ka mutu ka tafi a banza dukiyar ta koma a wajen Allah ibn Usaimin da ya zo tafsirin wannan aya yace ɗayan biyu ko dai ka taimaki addinin Allah da dukiyarka ko kuma ka mutu ka bar wa magada magadan nan ko na kirki ko ba na kirki ba in suka zama wani kirki to sai su fi ka morar abin da ka sha wahala ka tara wallahi akwai wanda suke makansu wannan kasa tabar wani yadda ka san me za ka iya cewa ba zama kullum nema ina za ka je nema me kake nema daga ina nema ya tara dukiya ta ji da faɗa amma wallahi ba zai yi wa kansa gata na wata sarƙa jariya ba ba zai gina masallaci ba ba zai gina makaranta ba ba zai yi wani burtsatse ko rijiya ba ko yi wani gida ya ce hubusi ne ga mabukata duk ba zai wannan ba ya dinga wannan bulayin kwatsam sai mutu sai akwai 'ya'yansa na kirki ana raba gado wani sai ce to shi a kudinsa ya gina masallaci waje kaza ladar ta shi kadai kai baka da ko cika wani ya zo ya ce bari ya zo ya yi abin nan su aitam wato taimakon marayu ya dinga samun wannan ladar kai kuma duk ka samu wannan ladar ba na taba hikaito maku wata kissa mai ban takeici shekaru da suka wuce can wani daga cikin mutanen saudiya ya bar garinsa ya tafi dogon wani wuri a cikin ƙasar duk dangin sama ba san inda yake ba ya yi kuɗi na ji da faɗa ya zamo bologna ba uwa ba uba ba ɗa ba mata ya kwanta ya mutu aka faɗawa wa aka bibi kun san akwai nisbar su a ce wani alharbi wani algamidi wani al'ahmadi wani kaza to kuma za ka samu a cikin abin nan ɗinsu nationality su wani ɗan wani har abin da zai fige to a bikin nationality ɗinsa aka gaga ƙabilar saga dangin sa alƙali yasa aka binciko wanda kusan kakanni suka haɗa aka zo da mutum uku alƙali ya ce kuna da labarin wani mutum mai suna wane suka ce eh sun ji an ce daga cikin danginsu akwai wani wane dan wane wanda su sun haɗa kakanni amma yanzu a duniya ba sun inda yake ba sai ce to nan garin ya rayu mai kuɗi ne ya mutu ga abin da ya bari na dukiya amma ba ɗa ba mata sai ce kun ga yanzu ko ku ne za ku cinye dukiyarsa gaba ɗaya ina nema masa alfarma in ji alƙali tun da bai yi sadaka jariya ba da Allah ku ba da kuɗi a gina masa masallaci ku yi karo-karo a wannan gado da za ku yi ina rufe baki sai ɗan yi tiran kai daɗe da yana so da ya lokacin da yake raye kawai ne a bani kuɗi na ɗayan yi teran kai daɗe ni fa ma lalurori sun yi manyawa, talauci yayi yawa na rasa yadda zan yi kawai ba mu kuɗin mu wallahi na manta kiyasu kuɗi idan ka ji kuɗin billions ne suka naɗe suka tsara gaba shi kuma a tutar babu wata asara ta wuce wannan to yanzu wani ma daga cikin zarafin da aka yi masa sai ka samu bai iya ci wallahi wanda daga cikin azabar da Allah ya masa bai iya ci ka ga alamar yana da dukiya kullum kayau kayau riga a yage a yamushe shi a yamushe da faso da kaushi kuma ya tara dukiya bai ci ya mutu a zo a ci abin da bai ci ba a hau motar da bai hau ba wallahi akwai wanda yake faɗa mun an zo zaman makoki babba giwa ta faɗi ya'yan ɗayan yana waya yana ta da Allah shi mota iri kaza za a kawo su daga kwatano motar da uban bai hau ba shi yanzu zai hau ya an nuna man lokaci sai dai mu tsaya sai Allah ya kai mu rana ita insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin Tanwa daga ƙarshe rana ya ce mun yi bayanin mahaifiyar lamuwa Rabi'u da ba ta da lafiya to har yanzu dai tana asibiti muna roƙon addu'o'in ku gare ta alhamdulillah ana samun sauƙi, kuma wallahi yau din ma dai karfin hali ne sosai har ya samu ya taho na tabbatar duk wanda za a ce mahaifiya tana asibiti ba mai dauriya sosai ba zai wahala ya tafiya har ya baro gari to muna ƙara roƙon addu'ar yan uwa gare ta Allah shi ya yi mata damuwa Allah ya mayar ka fara Allah ya tashi kafaɗinta Allah subhanahu wa kuma ya ba da lada ga yayin da suke ta ɗawainiya da ita akwai hajiya talatu yayar dangana liman dutse wacce Allah ya yi mata rusuwa satin da ya gabata wato ma'ana yar hajiya mama wacce take katangare to ita ma ana neman addu'a gare ta muna mata addu'a Allah gafarta mata Allah kyauta makwancinta Allah sa jiya ta zama kafara gare ta abinda ta bari kuma Allah subhanahu wataala alkinta su yi musu albarka Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah subhanahu wataala ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin